mu kyale ta jita da labaru na ƙarya gudun tunu da ta da mutane yin haka laifuka ne mu kyale ta jita da labaru na ƙarya gudun tunu da ta da mutane yin haka laifuka ne musamman social media mu kula da gaske mu kyale ta jita da labaru na na karya masu kirkira a fake labaran jita-jita santa for democracy and development kira ta sake kyale jita-jita kauce jita-jita kyale jita-jita da labaru na karya gudun tunu da ta da hargitsin mutane yin haka laifuka ne facebook instagram har twitter duka suna nan abu da intanet kafar yada zumunta kenan labaran jita-jita mu bibiyi diddigi na labaran tushen su wannan mu kyale jita-jita mu duba sahihancin sa wannan mu kyale jita-jita da labaru na karya mun gudun fitintinu da ta da hargitsin mutane Ƙasar a ce da ci gaba ke sanarwa. Kyale Mu samu madogara labarun da suke fitowa. Labaran jita jita. Mu fayyace duka sahihanci kada miyo gazawa labarin jita jita. Mu kyale jita jita. Da labaru na ƙarya. Gudun fitintunu da ta da hargitsin mutane. duka laifuka